Maimaitawar Shari'a Sura talatin Arziki bayan an juyo ga Ubangiji Sa'ad da dukan albarku da la'anonin nan da na sa a gabanku suka zo muku, kuka kuma sa su a zuciya, a duk inda Ubangiji Allahnku ya watsar da ku a cikin al'ummai, sa'ad da kuma ku da ’ya'yanku kuka komo ga Ubangiji Allahnku. kuka kuma yi biyayya da dukan zuciyarku da kuma dukan ranku, bisa ga kome da na umarce ku a yau, a sa'an nan ne Ubangiji Allahnku zai yi muku jin ƙai, ya ji tausayinku, ya kuma sake tattara ku daga dukan al'ummai inda ya warwatsa ku, ko da ma an kore ku zuwa ƙasa mafi nisa a ƙarƙashin sammai. Daga can Ubangiji Allahnku zai tattara ku, ya dawo da ku, zai dawo da ku zuwa ƙasar da take ta kakanninku, za ku kuwa mallake ta, zai sa ku yi arziki, ku kuma yi yawa fiye da kakanninku, Ubangiji Allahnku zai yi wa zukatanku kaciya da kuma zukatan zuriyarku, saboda ku ƙaunace shi. da dukan zuciyarku da kuma dukan ranku, ku kuma rayu, Ubangiji Allahnku zai sa dukan waɗannan la'anoni a kan abokan gābanku, waɗanda suke ƙinku, suke kuma tsananta muku, za ku sa ke yi wa Ubangiji biyayya, ku kuma bi dukan umarnan da nake ba ku a yau, sa'an nan Ubangiji Allahnku zai mayar da ku masu arziki ƙwarai a cikin dukan aikin hannuwanku, da kuma cikin ’ya'yanku, da ’ya'yan shanunku, da kuma hatsin gonarku, Ubangiji zai sāke jin daɗinku Ya sa ku yi arziki, kamar dai yadda ya ji daɗin kakanninku, in dai kuka yi biyayya ga Ubangiji Allahnku, kuka kuma kiyaye umarnansa. da ƙa'idodin da aka rubuta a wannan Littafin Doka, kuka juyo ga Ubangiji Allahnku da dukan zuciyarku da kuma dukan ranku, zaɓi rai ko mutuwa. To, abin da nake umartanku a yau, ba mai wuya ba ne gare ku, ba kuma abin da ya fi ƙarfinku ba ne, ba ya can sama. balle ku ce, Wa zai hau sama ya kawo mana, ya kuma furta mana don mu yi biyayya? Ba kuwa yana gaba da teku ba da za ku ce, Wa zai haye tekun don ya kawo mana, ya kuma furta mana don mu biyayya? A'a, kalmar tana nan dab da ku, tana cikin bakinku da cikin zuciyarku. don ku yi biyayya, ku duba, na sa a gabanku a yau, rai da wadata, mutuwa da kuma hallaka, gama na umarce ku a yau, ku ƙaunaci Ubangiji Allahnku, don ku yi tafiya a hanyoyinsa, ku kuma kiyaye umarnansa, ƙa'idodinsa da kuma dokokinsa, sa'an nan za ku rayu, ku kuma ƙaru, Ubangiji Allahnku kuwa. zai albarkace ku a ƙasar da kuke shiga don ci gādonta, amma in zukatanku suka kangare, ba su kuwa yi biyayya ba, in kuma aka rinjaye ku don ku rusuna ga waɗansu alloli ku yi musu bauta, na furta muku yau cewa, tabbatacce za a hallaka ku, ba za ku zauna a ƙasar. da kuke hayewa Urdun don ku shiga ku ci gādonta ba, a wannan rana na kira bisa sama da ƙasa a matsayin shaidu a kanku, cewa na sa a gabanku rai da mutuwa, albarku da la'anoni, yanzu sai ku zaɓi rai, saboda ku da ’ya'yanku ku rayu, don kuma ku ƙaunaci Ubangiji Allahnku, ku saurari muryarsa. ku kuma manne masa, gama Ubangiji shi ne ranku, zai kuwa ba ku shekaru masu yawa a ƙasar da ya rantse zai ba wa kakanninku, Ibrahim, Ishaku da Yaƙub.